lamarin rashin tsaro dai yana ci gaba da ta'azzara a najeriya yadda ake ci gaba da samun asarar rayukan jama'a a sassa daban-daban na kasar musamman a yankin arewa mazauna garin mai da ke karamar hukumulkin Gwarayu a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya daren jiya asabar sun ɗauki bakuncin 'yan bindiga waɗanda suka afka garin suka tarar da jama'a falke daga nan suka soma musayar wuta wasu daga cikin waɗanda suka fafata da 'yan bindigar sun bayyana yadda lamarin ya faru ni sunana alhaji suleiman kwaɗo to abubuwan suna faruwa ne domin mutanen su yi mana shiga sumbi muna kallon ga inda muka kallon za su fito sai suka hito mu ta wani gefe bayan sun hito ko da kowa ya tantance sun faɗo cikin gari suna harbe-harbe da ababen da za su yi to duk da haka nan dai da su da samari da sauran mu da ta mun hito mun yi artabu da su sun harbe mu mun harbe su su suna da eke mu kuma muna da toka to muka dan lallabe dai haka nan muka dan samu waɗanda muka rauni har suka kashe muna mutum guda wannan lokaci muka kashe musu mutum guda to bayan muna can muna fama da su ashe sun zagaya ta wani gehe inda wasu gidaddaji sun kada ɗauki wasu mutum shida mata mace biyar da namiji ɗaya safiya na wayewa sai aka kuda muka yi ta bayan daji sai muka iske 'yan uwanmu ga sunan sun yi musu jinin da sun harbi a lokacin da ni hita wurin aiki ina hita su kuma ga su suna kawowa to muka sha artabu da su ni gudu ni shigo gida saboda mahaifiyata ba ta lahiya da ɗauke ta isa ɗaki sai ga fulani guda biyu su ma kaina har cikin gidana to a lokacin dai da Allah ta'ala ubangiji bai ɗoro min wahala ba sai suka ɗora cewa ina ya shiga kuma gani tare da su shugaban karamar hukumar mulkin ta gwaranyo abdulwahab yahaya gwaranyo wanda da shi ake jana'izar mutanen bakwai da aka kashe a bangaren mutanen garin na takakume ya ce zuwa yanzu dai kura ta lafa a yankin ko da suka zo dai Allah ya kaddare mutanen garin suna falke gaskiya ba su yi bacci ba ya wutar da suke yi da sauran mutanen garin sun kashe sun halbe mutum daya wanda shi ya mutu amma dai akwai wasu mutum biyu zuwa uku waɗanda aka yi rauni waɗanda su gaskiya da sauki su waɗannan matan guda biyar da kuma namijin guda da suka fita da su sai mutanen gari suka bi su 'yan banga sai suka kashe musu mutum guda dalilin kashe musu wannan mutum guda ɗin shi yasa suka kashe waɗannan mutanen guda shidda shi ya ba da jimla waɗanda aka kashe mutum bakwai a yanzu gaskiya alhamdulillah an samu kwanciyar hankali don sojoji sun zo kuma 'yan sanda sun zo mun zo da ni da baya da shi famsek da sauran hakimai da limamai wayannan bayan Allah an yi musu tsalla su kuma waɗanda suka yi ta'addancin labarin sun bi hanya suna ɗauke da wasu mutane biyu da 'yan bangan garin su kai marauni to kuma mun sanar da jami'an tsaro insha Allah amma dai ta taka ne yanzu babu wata matsala ana cikin kwanciyar hankali na ne mijin taba kiran rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun amma kakakin rundunar a Sokoto bai ɗauki kiran da na yi masa ba 'yan Najeriya dai na ci gaba da kira ga mahukunta da su ƙara azama ko da za a samu nasarar shawo kan waɗannan matsalolin na rashin tsaro da suka addabi jama'a. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.